za mu ji cewa tarayyar turai ta yi kira da a hau teburin tattaunawa bayan da ta bayyana takaicinta game da ficewar kasashen burkina faso mali da nijar daga ecowas ko sai yawo mai gabatar da kara na kotun hukunta manyan laifuka ta duniya ya ce ya yi amannar bangarorin da ke yaki da juna a sudan suna aikata laifukan yaki shugaban amurka joe biden ya ce ya riga yanke hukunci a game da mayar da martani kan harin da ya yi sanadin mutuwar sojojin kasar uku a jordan to ga labaran kamar yadda suke Ƙungiyar Tarayyar Afirka ta bayyana matuƙar rashin jin daɗi akan matakin da gwamnatocin Burkina Faso, Nijar da Mali suka ɗauka na ficewa daga cikin ƙungiyar ECOWAS ta yammacin nahiyar Afirka. Nura Ado Suleiman ya haɗa mana rahoto a kai. Cikin sanarwar da ta fitar, AU ta ce shugaban hukumar gudanarwa ta Musa Faki Muhammad ya yi kira ga shugabannin kasashen ecos da su tashi tsaye wajen tattaunawa da kasashen uku da suka shelanta ficewa daga cikinsu a ranar lahadin da ta gabata niger da mali da kuma burkina faso suka sanar da matakin nasu na ficewa daga cikin ecos bayan shafe watanni ba tare da kyakkyawar alaka tsakaninsu da kungiyar ba saboda juyin mulkin da sojojinsu suka yi a watan yulin shekarar bara ne dai sojojin nijar suka yi juyin mulki na burkina faso kuma a 2022 yayin da na mali suka kawar da gwamnatin farar hula a shekarar 2020 wannan ce ta sa duk da cewar kasashen uku jigajigai ne wajen kafa ecowas a shekarar 1975 hakan bai hana kungiyar daukar matakin ladabtarwa na kakaba musu takunkumai ba domin tilastawa sojojin kasashen mayar da mulki ga farar hula Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya caccaki kisan wasu sarakunan gargajiya na jihar Ekiti da ke kudu maso yammacin kasar da wasu 'yan bindiga suka yi a farkon wannan makon da kuma satar wasu ɗalibai shida da malamansu uku da ma direban motar da suke ciki da aka yi a ranar litinin rahotanni sun ce 'yan bindigar sun wa motar da ke dauke da ɗaliban makarantar apostolic faith nursery and primary school ne a kwantan bauna yayin da take kan hanyar ta da ke da ta kai su gidajensu tinubu ya yi umarnin a gaggauta ceto waɗannan ɗalibai da waɗanda suke tare da su gwamnatin najeriya ta kaddamar da wani kwamiti mai mambobi 37 da zai yi aiki akan mafi karancin albashi na ma'aikatan kasar yayin kaddamar da 'yan kwamitin mataimakin shugaban kasar kashim shatima ya hore su da su tabbatar da ganin sun gudanar da ayyukan su ba tare da jan kafa ba comrade kabiru a inuwa shine shugaban kungiyar kwadago ta nlc reshen jihar kano a najeriya ya bayyana kaddamar da kwamitin akan abu ne da aka yi maraba da shi idan har ya yi aikinsa yadda ya kamata To alhamdulillahi wannan kwamiti da aka kaddamar a yau mai mambobi talatin da bakwai kwamiti ne da ya kamata sai an kaddamar da shi tun kafin yanzu. Domin idan za mu iya tunawa a watan tara na shekara ta gabata an saka hannu a yarjejeniya tsakanin kungiyoyin kwadago da gwamnatin tarayya wanda a cikin wannan yarjejeniya akwai kafa kwamitin da zai dubi sabunta mafi karancin albashi na ƙasa wannan kafa shi da aka yi a yanzu muna fata cewar wannan kwamiti zai aiki a cikin gaggawa domin shi wannan albashi da ake kai mafi karanci na dubu talatin zai zamanto ya nuna ya isa canji a watan hudu na wannan shekara kenan a halin yanzu muna da ƙasa da wata uku yin wannan aiki wanda wannan aiki ba karamin aiki ba ne domin aiki ne wanda bayan kwamiti ya gama sai an miƙa shi ga ma'aikatar albashi sai an kai shi ga majalisa majalisa ta sa hannu a kansa ta sa hali sannan a mayarwa da shugaban kasa shi kuma in ya sa hannu ya zama dokar kasa. wasu majiyoyi sun tabbatarwa arafai cewa to sai a gafarci mu da wannan kutse har da 'yan awaren kasar kamaru suka kai watan garin moliko yankin boya a kudu maso yammacin kamaru ya yi sanadin mutuwar mutum guda tare da jikata da dama wannan ne ya sa mahukuntan kasar suka kara azama ta bangaren tsaro inda jami'an tsaro suka kafa 'yan bincike 'yan ababen hawa a sassa da dama na yankin 'yan awaren ambazoniya da ke neman kafa yantattar kasarsu a yankin da ke amfani da turancin ingilishi sun daɗe suna dabara sassan yankin da hare-hare to akalla mutane 25 ne sojojin mali da na kamfanin hayar wagner da ke taimaka musu saka kashe a ƙauyen velingara da ke kusa da iyakar ƙasar da murtaniya yankin da sojojin suka fuskanci hare-haren masu ikirarin jihadi a 'yan makonnin da suka gabata ha misali na ɗauke da rahoto a kai wasu majiyoyi sun tabbatar wa arafa cewa lamarin ya faru ne a ranar 26 ga wannan wata na janairu inda sojojin mali da kuma na wagner suka yi wa garin nawalin gara daren mikiya da sanyin safiya sannan kuma suka kama mutane 25 ciki kuwa har da matasan da aka tsinci gawarwakinsu a wani ƙauye da ke da nisan kilomita biyu daga garin majiyoyin sun ce dukkanin mutanen da aka kashen 'yan kabilar fulani ne har wa yau wasu majiyoyi sun tabbatar da kama wasu mutane akalla ashirin a cikin watan disambar shekarar bara waɗanda har yanzu 'yan uwansu ba su da labarin inda suke 'yan uwan waɗanda lamarin ya shafa dai sun koka game da lamarin wanda suka bayyana a matsayin ramuwar gayyar da sojoji ke yi a kansu labaran ake saurara daga nan sashen hausa na radio france international rundunar sojin ruwan india ta yi nasarar ceto wasu 'yan pakistan 19 daga hannun masu fashin teku na kasar somalia waɗanda suka kwace jirgin ruwan watan kabin kifi da suke ciki a kusa da somalia 'yan fashin tekun su goma sha ɗaya ne saka yi garkuwa da mutanen a cikin jirgin kamun kifi na ƙasar iran da ake lakabi da alan na'imi jirgin sintirin sojin ruwan india da ake kira ins sumitra shine ya bi jirgin ruwan da aka kwace har sai da dakarun suka tabbatar da kwato waɗanda aka yi garkuwa da su 'yan majalisar dokokin tanzania sun kaddamar da fara muhawara akan kudirin sake fasalin dokokin zaben kasar duk kuwa da adawar da abokan hamayya da wasu kungiyoyin fararen hula ke nunawa da hakan dubban mutane ne suka fito zanga-zangar da jam'iyyar adawa ta chadema ta shirya a makon da ya gabata don nuna rashin amincewa da sake fasalin dokokin zaben matakin da jagoran adawa freeman umbowe ya ce akwai lauje cikin naɗi. babban mai gabatar da kara na majalisar ɗinkin duniya ya ce ya yi amina cewa bangarorin da ke yaƙi da juna a sudan sun aikata laifukan yaƙi karim kam ya ce binciken da ya yi da kuma nazari akan rahoton da ya tattara sun bayyana cewar an ci gaba da aikata laifukan yaƙi a dafur wajen sabawa dokokin geneva da suka yi tanaji tanaje dangane da rawar da kowane bangare ke takawa a lokacin yaƙi. RFI ana tare ne da sashen hausa na radio france international shugaba joe biden ya tabbatar da shirin kai hare-hare jordan da nufin daukar fansa da kisan sojojin amurka uku da aka yi ta hanyar kai hari sansaninsu da jirgin mara matuki a ranar lahadin da ta gabata Azim Bashir Aminu ta hada mana rahoto a kai. A jawabin ban taron manema labarai Joe Biden ya bayyana cewa Amurka za ta ɗauki fansar harin na ƙarshen mako duk da cewa bai yi ƙarin haske kan lokacin da za su kai harin ba. Harin na ranar Lahadi shine karin farko da wani sojin Amurka ke rasa ransa tun bayan faro yakin Isra'ila a Gaza da ya birkita tsaro da zaman lafiyar gabas ta tsakiya. Baya ga sojin uku da suka mutu a harin rahotanni sun ce wasu gummai sun jikkata lamarin da Joe Biden ke cewa sam ba batu ne da amurkan za ta lamunta ba a cewar biden amurka za ta mayar da martani mai zafi wanda zai kange duk wani yunkurin sake kaiwa sansanin ta hari ba kadai a jordan ba har da sauran sansanoninta da ke gabas da tsakiya akwai fargabar martanin na amurka sake dawo da tashe-tashen hankulan da aka shafe tsawon shekaru ana fama da su a iyakar jordan da siriya gabanin lafawarsa a baya-bayan nan amurka dai ta dora alhakin harin na ranar lahadi kan mayakan kungiyoyin yanki yankin na gabas ta tsakiya yayin da iran ta nisanta kanta a gaida azim bashir aminu rundunar sojin isra'ila ta ce ta fara aikin cike ramukan karkashin kasa na hamas da zummar tilasawa mayakanta fitowa yayin da ake ci gaba da gwamza fada mai zafi a gaza kuma a daidai lokacin da masu shiga tsakani ke kokarin samar da sabuwar yarjejeniyar tsagaita wuta na kusan watanni hudu sojin isra'ila ta ce tana amfani da wannan salo ne na cike ɗimbin ramukan da karkashin ƙasa da ruwa inda don dakile halahalan sarika noke da mayakan hamas ɗin ke kaiwa ta wajen amfani da su kotu a pakistan ta aiki da tsohon firaministan kasar imran khan gidan yari na tsawon shekaru goma bayan samun da laifin fitar da bayanan sirrin kasar lokacin da yake rike da madafun iko zulkifir buhari wanda shine kakakin jam'iyyar Khan ta pakistan tariq insaf ya ce kotun ta yanke hukuncin ne a jiya talata a gidan yarin garrison da ke birnin rawalpindi da ke laddin punjab na kasar an saurari labarin ne daga nan sashen hausa na radio france international To yanzu lokaci ne na labarin wasanni kuma ga mu a Ivory Coast tare da Azim Bashir Aminu. Barka da Barka ka dai Michael an kammala wasannin rukunin 'yan sha shida na gasar cin kofin Afirka wadda ke ci daga gaba da gudana a Ivory Coast inda zuwa yanzu kasashe takwas suka tsallaka mataki na gaba wasu takwas kuma suka